رسول من الله يتلو صحفا مطهره wannan hujja bayyananniya da dalili bayyananne shine manzo daga Allah da ya aiko shi yana karanta musu takardu masu tsarki waɗanda babu mai shafarsu su sai waɗanda aka tsarkake